Kimanin mutane goma sha shida ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙananan hukumomi biyu na jihar Filato a daren Lahadi. Bayanai na nuni da cewa mutane takwas ne 'yan bindigan suka hallaka a yankin Don da ke karamar hukumar Jas ta Arewa, yayin da wasu mutane takwas kuma aka hallaka su a ƙauyen Kwi da ke karamar hukumar Yom. A cewar barista Solomon Daliop, 'yan bindigar wanda suke zato Fulani ne sun farma mutanen ne yayin da suke bacci. Aka rasa kimanin mutane goma sha shida a jiya kenan. An rasa takwas a can Kwi an rasa takwas a nan Don. a yanzu da muna magana ma an kira an gaya mun akwai gawaki ma guda biyar yanzu a kasa wanda mutanen da sun zo jana'izan eh, mutane takwas a nan don an sake kashe mutane biyar a hanya. Wani yanayi mutane suke ciki? To gaskiya mutane suna cike da tsoro yanzu mutane suna cike da bacin rai. To kana ga yaya za a samu mafita? fulani sun grafin a lot of places wato sun ka karba wurare jama'a nan kuma suna nan suna sa zuciya da cewa gwamnati za ta zo ta tallafa musu a gaya fulani su bar wayannan wurare don jama'a su koma but abun ya gagara jama'a na wani wuraren wanda suna su wanda sun sun yi rai suna nan suna ce a mayar musu da wuraren su a musu da gonakin su in an yi wannan za a samu zaman lafiya shi ma shugaban kungiyar Fulani ta Miyatti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad ya ce su ma an kashe musu yara makiyaya da dabbobin su Zainab a rekod yana nan da yawa a gurare daban-daban da suka dinga kashe mana yara ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu. Wannan abubuwan ba za su taimaka mana ba. Wayannan matsalolin da suke faruwa duka muna baiwa jami'an tsaro rahotanni da gwamnati cewa an mana kaza. Mafitan kenan a zo a haɗu da gwamnati da jami'an tsaro da mu da su a zo a zauna a faɗa gaskiya a kalli don kowa a gaya wa juna gaskiya sannan a ɗauki matakai wayanda za a zauna lafiya wanda ya yi ba daidai ba a mai ba daidai ba wanda ya daidai a saka mai da alheri. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manja ya ce gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa na takaita wanzuwar rikicin. Babba abin da aka yi shine an riga an dau mataki an sa jami'an tsaro sun je sun tsaye da wannan tarzoma Mm. wayar da nake magana yanzu kura ta lafa babban kira kullum shine mu kai zuciya nesa makiya su kiyaye gonakin manoma manoma su kiyaye dabbobin makiyaya mu taru mu gina jihar plateau rigima ta riga ta ishe mu haka mu yarda da juna domin haka Allah ya so mu zauna tare. A bangaren jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Gabriel Uba a wani sako da ya aike min ya tabbatar da mutuwar mutane bakwai ne a yankin na Don inda ya ce ba su kama waɗanda suka aikata kisan ba sai dai suna kan bincike sun kuma ƙara matakan tsaro a wurin da lamarin ya auku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.